الرجيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريبنا الهمس درين شرين محرم ga watan muharram hijira لديه wanda ya dace da garin sha tara ga watan Satumba a Ilori 2019 maratan ukura Allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na sharhu ibn Aqil ba mu gushe ba muna cikin babin almautulatul ismiya الموصولات الاسمية لو كانت مضيفة ما كان بيت من خلاصة ابن مالك بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ومثل ماذا ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم ترغ في الكلام ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام أبدا ما يقول أي كتوع عن الشيء ومثل ما كتنك كتن ما واتكمر ما za ita ma za aikin da take yi kenan ita ma tana zuwa duk da asalin za ismul ishara ne amma wannan zaɗin ismul ishara ɗin aka yi amfani da shi ma a matsayin mausulul ism wazi a matsayin mausul amma da sharaɗi wato wa mislu ma kamar yadda ma Hmm? da man ke zamantowa menene asma'ul mausul haka zama zaɗin nan da aka sani ismul ishara a ce ha za ba ne ba ne nan za shi ma kan zo a matsayin ismul mausul wadu amma da sharaɗin ba da hami da sharaɗin iya zo bayan ma na tambaya akwai ma na tambaya ne ma fa'alta ko ko man ja'a ko ma ja'a wani ne ya zo ba ma ja'a bai zo ba ma na korewa ba harafi ba a'a saboda haka za in ya zo bayan ma na istifham to yakan menene yakan ɗauki ma'anar ne ismul mausul yakan ɗauki ma'anar allazi Shi ne wa musulma? ma kwatankwacin ma haka za yake ba da mastifhami in ya auku bayan ambaton ma na tambaya kagun ga tafi mislu ma wannan ma na farko mausul ne wadi da aka ce ba da ma wannan ma na biyu din nan menene na istifham ne to ana cewa za tana aikin da ma mausul ke yi idan zaɗin ya zo bayan ma na istifham auman ko kuma zaɗin ya zo bayan man na istifham haka ce man ja'a wane ne ya zo wazi da sharaɗi har yanzu idza lam tulgha fil kalam idza ne idza lam tulgha fil kalam matukar ana itibarin zaɗin wani lokaci za zai zo ya zamanto zuwansa da rashin zuwansa ɗaya kana iya shafe shi ma'ana ta tsaya wato wani lokaci za tare da maɗin zai zo a matsayin dukan su biyun da ma da zaɗin su zamanto ana nufin istifham da su a wannan lokaci za ba da wani aiki ana kiranta mulza shi ne aka ce izalam tulga bil kalam ya ma'anan tulga bil kalam shine bi an ala. ma ma'aza kalimatan wahidatan wato a sanya maɗin da zaɗin a matsayin a ɗauke su a matsayin kalma ɗaya an gani zamanto kalma ɗaya lilistifham domin yin tambaya kamar ka ce ma za indak ma za indak da ma da zaɗin nan duk a matsayin kalma ɗaya ne da za ka shafe zaɗin kana cewa ma inda me ke tare da kai ma za inda me ke tare da kai amma akwai yadda za ka yi kuma ya to zaɗin zai amfani ma za inda kana kana faɗin kana ya faɗi haka ya zamanto kana nufin mallazi inda ka kagama yana nan istifham za yana nan ismul mausul sannan inda ka kuma yana nan zarfi da ka sani wanda shi ne jigo na wurin abin da ake tambaya kansa kun gani? mala haruna zo ne? aha ta hudu biyan abin wani ya ba da shawara yana ganin cewa majalisar nan rawatun nazir ta yi wa da yawa daga cikin su tsauri a sa wani hada da wani littafi mai sauki kamar irin littafai da aka yi su na zamani kusa-kusa kamar littafin sulfik na utemin to ni na ga a yi haƙuri tun da mun fara da wannan mu je za a je a saba da shi ai kuma ba a littafi ne za a saba a samu wanda zai wasu tsauri ba yana da wahala ai babu shi an fahimci abin to nan ma sun da yin ittifaqi shafi ibn aqil za a yi sai mu ta gungurawa kar ku damu don mun yi wata daya kan akan baiti hudu ba wani damuwa bane in mun sauke na farko muka sauke na biyu na uku insha Allah ta'ala littafin zai zama dan gari a wurin mu <laughs> ماذا عندك kana nufin menene tare da kai menene tare da kai a wannan lokaci zaɗin nan ta zama mulga kana iya shafe ta ko ka ajiye ta ba ta da wani tasiri domin maɗin nan ita kaɗai tana iya yin aiki amma kana saboda ka adanta kalmomin magana ka yawaita kalmomi ko ƙara nauyaya hurucinka kana iya cewa maza inda menene aurinka da ma da za in duk a matsayin kalma ɗaya duk sun zamanto menene a datul istifham kayan aiki na tambaya kana iya kuma sashi mai aiki ya zamanto ma a datul istifham sannan za ismul mausul maza inda kana nufin mallazi indak menene wannan da ke wurinka wadi abu bai yaya kafin ba da biyar alhamdulillah ومثل ما ذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغ في الكلام ومثل ما كتنكتن ما وانك يزوء معنا موصول بعد إلا أجنين كما زي تو موصول انا أنا تو موصول انا أنا زمنتوني أبو دبا وادي to amma yanzu nan wannan ma da muka ce musluma din nan muna nufin mausul musluma al mausuliya za haka zama ismul ishara nan da ismul ishara ne shi ma yana iya zaman towa amfani da shi a matsayin mausul ismul mausul amma ku lura sharuɗa biyu sharri na farko zai zo ne in ya zo ba da ma ba da mastifam bayan ma na tambaya ma na adatun istifam Auman ko man na adatul istifham idan zaɓin ya zo bayan ma wanda yake ɗaukan ma'anar adatul istifham ko ya zo bayan man wanda yake ɗaukan adatul istifham sharaɗi na biyu idan lam tulgha fil idan shi zaɗin ba a yi watsi da shi ba ma'ana ya zama to ma'anarsa ba ta da kima tana nan ko ba ta nan magana tana nan shine ma'anar watsi din bayan ba yi watsi da shi ba a rubuta shi ba an rubuta shi amma kuma da za a shafe shi ba na ba za a canja ba kun fahimta? ta in na gina zai kara mana sharhi ko? to ku saurari sharhi ya ani mai littafin mai kulasa yana nufin Anna na zaɗin nan ko lalle zaɗin nan iktasfat min bayanin sa'iri asma'il ishara ita ta ke keɓantu a tsakanin sunayen ishara Asma'il ishara ita ta ke keɓantu da wata meza mai mezar bi an na tustamar mausulatan wani lokaci aka yi amfani da ita a matsayin ismul mausul asalin ta ismul ishara ce amma ita tana da wani miza tsakanin asma'ul ishara wani lokaci aka yi amfani da ita ta koma min ismul idan ta zamanto mausula ne kenan me za ta kasance shi kenan wata kone musulama sai ta zamanto katankwacin ma mausuliya fi annaha cewa ita amalu أنا أمفاني دا إيتا بلفظ واحد للفظ إيتا ذا باسي زوبا أي باسي زوبة كو زويبة كو زوابة ذا كوي كما جدا أمفاني دا ما أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكرة أي نتن سنجل أنا ميدي إيه أي أمفاني دا مي ذا وللمؤنث اي امفاني دا اي نوتن آه، ابنا سنجولا ايه سنجولا مكتب ايه اي امفاني دا مي دا ذا مفردا كان او مسنن مفردا يا زمن تو سنجولا مي او مسنن كوكما دنبيوني او مجموعا كوكما فلورالي واجه فتقول ذا مثالي كثيري من ذا عندك من ذا عندك أي من الذي عندك من الذي عندك وماذا عندك أي ما ما الذي عندك سواء كان ما عنده مفردا سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره ba wani bambanci zamanto abin da ke wurin sadin nan da kace inda ka wurin kadin nan abin da ke wurin nasa singula ne namiji ko singula ce mace ko musanna ne namiji ko musanna ne mace eh? ko jam'i ne namiji ko jam'i ne mace wadi wa sharɗu istimali ma sharadin amfani da ma wa istimali istimaliya sharadin istimalin ita za a madayin ismul ishara wato a ismul mausulatan an ta kuna masbukatan bima au man ta zamanto an rigaye ta shine na ta zo bayan kenan تفهمتوا الرجايتة الرجايتة ده معنى استفهامي كو استفهامي أي الاستفهاميتين واضح؟ نهو يا مثالي من ذا جاءك من ذا جاءك من ذا جاءك معنى من الذي جاءك وماذا من ذا جاءك وماذا فعلت اي وما الذي فعلت ذكرت من ذا جاءك ان فمن ان اسم استفهام سؤال استفهام اما عند وهو مبتدع وان لو كتبت كتابك الاراد من ذا جاءك ان كتبت كتابك الاراد انت من ان مبتدع ذا كما موصولة بمعنى الذي وهو خبر من شين خبر المبتدا جاءت كما شين منين صلة الموصول domin kowane motsi yana bukatar ne yana bukatar sila wattabiru idan ka ce man zaja'aka wattabiru takdirin wannan shine manin lazi ja'aka وكذلك إن كنت هكا ماذا فعلتك نما ما أو أولا لوكة ذا زمنتو مي مبتداني ذا ذا زمنتو موصول بمعنى الذي كنا وهو صبر ما أولا لوكة ذا ذا زمنتو ذا صبر نما فعلتك مشين سلة سلة نموصول قول موصول ما بكاتا سلة الذين آمنوا آمنوا شين سلة الذين كفروا kafaru din nan shine sila allazina dagaw dagaw din nan shine sila wadi allazina ja'u ja'u din nan shine sila والعائد محذوف عائد واتو ضمير بزي داو بزي داو كان سلم هو زي داو كان ya wakilci shi abin nan mausul din zaɗin in abu ɗaya ne ko abu biyu ne ko abu uku ne ko mace ce ko namiji ne ko da yawa ne hmm? wal'aidu zo? shi damirin an shafe shi wa tadbiruhu ma za fa'altahu in ka ce ma za fa'alta ai akwai hu akwai ait ma za fa'alta ai ma za hu? Hmm? ai mallazi fa'alta hu ai mallazi fa'alta hu to a cikin bakin kaga ya ce izalam tulghatil kalam me yake so ya tsare a nan da ya kawo wannan sharadi shine wa tarar da tsauli ya tsare da maganarsa da yace izalam tulghatil idan ba a yi watsi da ita a cikin magana ba ya tsare a lokacin da in aka sanya ta ita da ma suka zamanto menene a matsayin kalma ɗaya kawai a matsayin Shi shine min an tujala wato a sanya ta ko min an tujala a sanya ma'a nan ma'a za tare da zaɗin aw man din nan tare ma'aza tare da zaɗin a sanya su zamanto menene kalimatan wahidatan lil istifham amma din kalma ɗaya kawai saboda istifhami neman istifhami nawo ma za inda a ne yanzu kana nufin da ma da zaɗin duka tambaya ne a datul istifham ne kayan ake nuna tambaya to a wannan lokaci za ba za ta baka ma'anar mai ba ba za ta baka ma'anar allazi ba a wannan lokaci lokacin da kace maza indaka kana cewa kenan ayyu shay'in indaka menene a wurinka wa kadhalika manza indaka ace ayyu shakkin indaka wadi fa maza a wannan lokaci akai liradin su ga yadda zaka ce kaga ma maza ka a lokacin da kamar da za a ishara idan ka take gidan za ka ce ma mubtada za inda ka hmm, shi ne din wadi a lokacin da maza ka kuma da ma da zadin suke a matsayin kalma guda a zatul istifama ka ce kai lirabi za ka ce ma zadin ma za shine mubtada indaka kuma wannan lokaci ne khabar ɗin. an fahimta wa manza haka nan shi ma manza idan ka mai da man din da zadin du a matsayin harafi guda a matsayin harafin istifham ina ka ce kai iradun zai kace manza mubtada inda ka kuma shi ne fada fi في al mawdi'ain mulghatun lafazin ذا أو inna بجور بجور da aka mai da za da ma a matsayin kalma guda ko aka mai da za da man a matsayin kalma guda sunan za ɗin ya tashe domin bai koma ba kuma a matsayin menene ismul mausul a wannan lokaci abin da ya sa aka ce mata ya tashiya li'anna juz'u kalimatin a wannan lokaci ta zamanto bangare ne na kalima ba ta kai kalma ba domin li'annal majmu'a domin duka jumlar jumlar zubin sun zamanto menene istifham adatu ne kayan aiki ne na tambaya za mu kara ko za mu kwana nan ai tabbas za mu kwana nan bil ijma <laughs> ta bari mu zaki karanta ko ومثل ماذا ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ماذا ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ما كتم كتم ما الموصولة هكذا ما يكي iya zama mausuli kuma ba ana amfani da shi yana nan a zaɗinsa ya wakilci muzakkar singula ya wakilci mu'annas singula ya wakilci muzakkar musanna ya wakilci mu'annas musanna ya wakilci muzakkar majmu jam'i ya wakilci mu'annas jam'i wadu shine mana wa mislu ma za kwatankwacin ma lafazin za ba da mastifhami wato za a lokacin da zai zo bayan ma na tambaya auman ko lokacin da zai zo bayan man na tambaya sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu izalam turga fil kalam matuƙar ba a yi watsi da shi ba cikin magana tambaya anan wa zai bani amsa ta ƙaƙa za a yi watsi da za a wani lokaci ne ake watsi da za na'am ah, suka za kalma daya ba ga gama ta ce ba wa zai wa zai na san wata kila da kwalwar ka amma dai da kuke so ka to bismillah bismillah kuma zai zama idan ba da damuwa na san ka fahimci a a kwalwar ka kai dai yanzu yadda za ka kawo mana shi ne sosai mu abin nan ka yi ƙoƙari wane ne zai magana bayani sai da wannan aha dukan su duk ya zama su suna ba da ma'anar istifami a wannan lokaci za a ɗauke su tamkar kalma guda saboda haka a wannan lokaci za mu kira zaɗin nan wacce aka yi watsi da ita domin ba ta ba da ma'anar menene ismul mausul ba ta ba da ma'anar allazi kafin da abu ta shi ne mana idza lam turga fil ga sharhi ya ani mai kulasa yana nufin an na za cewa zaɗin nan اختصت تاكي بنتو من بين سائر أسماء الإشارة أذكان ثورا سناين إشارة أسماء الإشارة تاكي بنتو دبلي تاكي بنتو بأنها تستعمل موصولة إتا أنا ين أنفاني دا إتما أمتين اسم الموصول بأن أصل إنت اسم الإشارة واضح وتكون mislama tana zamantowa tamkar na mausuliya fi anna cikin cewa ita ta tusta'malu bi lafzin wahidin ana amfani da ita da lafazi ɗaya kawai cin za ba za a ce ba za a amfani da ita matsayin zawu ko zawi ko zawa ko zawai za kawai amma ta wakilci dukkan nau'ukan bamirai ɗin nan bamirin muzakkar wahid كو مؤنث واحد كو مثنى كو مجموع واضح أو لانها تستعمل بلفظ واحد للمذكر دمجي والمؤنث ده مفردا كان كسنشي أو مثنى كو يوسف كسنشي أو مجموعا كو يوسف كسنشي فتقول كتشي من ذا عندك من ذا عندك أي من الذي عندك ka ce har yanzu ma za indaka mallazi indaka sawa'un kana ma inda hu? daidai ne abinda ke wurin saman da kake tambayan sa kai mufradan singular ne shi muzakkaran namiji aw ghayrahu ko ko a ba singular bane plural ne wata ko musanna ne ko mace ce wadi ko ko mata ne biyu ko mata ne da yawa duk ɗaya ne duk zaɗin ne kawai kana cewa manza za inda ka wani ne ke wurin kaɗin nan kana nufin man za yana iya zaman cewa waɗanne ne ai manin lazina manza za inda ka yana ɗaukan manan manin lazi inda ka yana iya ɗaukan manan manin lati inda ka yana iya ɗaukan manin lazani inda ka yana iya ɗaukan manin latani inda ka yana iya ɗaukan manin lazina inda ka yana iya ɗaukan manin la'i inda ka ko manin lawati inda ka an fahimci haka ma za inda ka shi ma zai ɗauki alladi zai ɗauki allati hmm? ta wa sharaɗu istimaliha mausulatan sharaɗin amfani da za a matsayin ismul mausul ku lura sharaɗin an ta kuna masbukatan bima ya zaman to an rigaye ta da ma wadi ma istifaniya kenan أو من كو أرغاية لمن الاستفهاميتين وأن تسكينا استفهام وادي نهو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن من أنن دكتي من ذا جاءك إن من إن اسم استفهام سنانا ينمي استفهام من يتنبع استفهام معناه تنبع الإرادي وهو مبتدا ما عندي مبتدا لي يعني. وذا ذاكما موصولة موصولة شيء بمعنى الذي وذلك إذا معنى الذي وهو خبر من شيني أو أن لوك تشيري رومي خبر نمن إن فمن جاءك كما kuma الموصول كما دموك da موصول ce duk ومن باب na ما نصب domin babu كما manasa abinda ba a kaddara lokacin da aka ce man za ja aka ko ma za fa'alta manin lazi ja aka an fahimta? ko man lazi fa'alta wa kazalika ma mubtada haka nan ma da aka ce ma za wa ma za fa'alta din nan ma din mubtada ne wa za mausul bi ma'ana allazi wa huwa kabaru ma kuma shine kabar na ma din shi zaɗin wa fa'alta lafazin fa'alta kuma silatuhu shine silarsa wal a'idu ma'zufun bamiri da zai dawo kan zaɗin an shafe shi wa takdiruhu ma za fa'altahu ما الذي فعلته in kuma ka mai da zaɗin na allace za ka ce mallazi fa'alta ha ai ɗin zai zama to ga mirin ha wani zai gani kan mace an to a ajizin baitin a ƙarshen ajizin baiti akwai jumla da aka ce idza lam tulgha idan ba a yi watsi da ita a cikin magana ba me yasa aka faɗi haka shine wahtaraza bi qawlihi ko wahtaraza bi qawlihi yayi kariya da maganarsa da yace idza lam tulga bil kalam min an tuj'ala cewa kada a sanya zadin min an tuj'ala ma ma'a kar a sanya ma tare da zadin aw man ko man din ma'aza tare da zadin a mai da su kalimatan wahidatul istifham a matsayin kalma ɗaya kawai ta istifham har a dunkula su a matsayin kalma guda wazi nahu kamar a ce maza indak da nufin ayyushe in indak a wannan lokaci zaɗin sunanta Mulza ba a kiranta kuma ismul mausul an fahimta wa kazalika man za indak shi mana in kai nufin abin nan ayyushaktin indak nan ma zaɗin ta zamanto mulga ba za a kiranta mai ba ba za kira sai ismul mausul ba a yanzu ita da man duka kalma guda ce sun zama to ne adatul istifham wazi a wannan lokacin aka ce kai liradin su sai ka ce to man za da ma za din nan mubtada ne inda ka kuma shine sabar din sa shine yace wa kadhalika man za mubtada wa inda ka kabaru fa za fi hadain al mawdi'aini za a wayannan bigirori biyu inda aka yi ilga'in zaɗin a cikin magana ya zamanto da ita da man ko da ita da ma duk suka zamanto a datul istifham ana kiran zaɗin mulza watsatsiya ko wanda aka wacce aka yi watsi da ita me yasa aka yi watsi da ita li'anna juz'u kalimatin ta zamanto bangaren kalima ba wai kalima ba li'anna al-majmu'a istifham domin da ita da man din ko da ita da ma din duka menene ne su bil sun zamanto ne a istifham kayan aiki ne da ake amfani da shi domin a yi tambaya mara minti nawa ta mhm. idan ka ɗauke shi a manin inda indaka a wannan lokaci za ta zama ta isu mausul ba murra ba a lokacin lirabin zai canja na ka ce ka yi lirabin maza inda ka a matsayin kana nufin mallazi eh, maza inda ka ko ko manza inda ka manza inda ka idan kana nufin zaɗin na matsayin sun mausul kana nufin kenan mallazi inda ka a wannan lokacin aka ce kai liradin sai ka ce man mubtada za kabar sannan inda ka. صلة للموصول إذن كنا كان عن مثل أدنى آه، من ذا عندك أمدرين أي شخص عندك فأولنا لوكا تيتا زمن توزاء للملغاء إنك تيكي لرابن زيكا تي من ذا مبتدى عندك خبر المبتدى نعم ta إيه، من زاد خل المسجد من جاء دخل المسجد هل ذلك انتنا يزمن توا آه، اسم الموصول مكينا مكينا في اولنا لوكتي اه بل نبي ما ظاهر ما نعم. من ذا دخل المسجد من الذي دخل المسجد إذا كنت أي لراز إذا نتي

eh ai kai daidai kai daidai man mubtada za a kabar dakarar al masjida ahsanta sila sila ga me ahsanta kenan haka an fahimci lirabi man za dakarar masjida in kana nufin zaɗin nan فلو انت مستعملة تبقى ملغابة اما زي اسم الموصول لي راب انت سكت من مبتدا ذا خبر اي خبر المبتدا دخل المسجد سلة لذا يومين موصول وكل موصول يحتاج الى سلة تو اذا كنا نتي من ذا دخل المسجد ina nufin na yi ilga'in za ya zamanto da zaɗin da man duka a rasu istifham da ina tambaya kenan wane ne ai ayyu shaksin da kalal masjida shi kuma a lirafin zai zamanto na'am abu ubaid na'am من mhm. ذا yawwa mubtada abu ubari mubtada na san shine a ka harshen da ta kawai yanzu ne ka maka na? shi ne kabar ɗinsa hakan shi kenan alhamdulillah lalle wannan darasi yau kan abin yana tafiya daidai da ya kamata na.

ba damuwa an kada shi wannan dake-dakin ba daidai ne ba damuwa yayi hmm. Hmm. a shi a rubutun ma yana da kyau ka bambanta ai man zaɗin ka ne tantar da shi domin ka raba kalmomin lokacin da ke son kalma ɗaya kuma ka haɗa su ka kusantar da su daga wani rubutu ma ana iya samun bambanci yanzu zan ja baiti a samu wani wanda zai fassara shi fassara insha Allah mai fa'idantarwa ko wa mislu ma za ba da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalam na'am na'am a'a ba da هذا كذا ما كرنت الله بعد اها يلا لون ده ما كرنت ما دين اها نعم يا هو ها هكا ما انت بايا من تا استفهامي من تا Mhm. na ita wace ce nan da aka ta gaɗi ita za hmm. na ga yayi hmm? eh wa mislu ma kwatankwacin ma al-mausuliya haka nan mama haka zama take zama mausuliya amma kwatankwacin ana nufin ba ta canjawa za ta yi wakiltar menene mufradi tana yi wakiltar mu'annas tana yi wakiltar musamman tana yi wakiltar jam'i ba tare da ta canja ba kamar yadda mama take wakiltar waɗannan ba tare da ta ta canja ba a sifarta shi ne mana na ba ta da mai a santa ba da matsalar zu a ɗayi'iya domin zu a kowanda suke menene suke majalisa zamanto menene zamanto mora ba mamniya ba yawwa wani lokaci ta zamanto ko kuma ta zamanto tana da jam'i zawu da wani ne da sauransu Mm. domin ita wannan maɗin zaɗin ba wai za ba ce tsayiya a za ce ta dukkan larabawa takan ƙawar daga ishara ta zo ne ta zo a matsayin mausuliya da waɗannan sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ta zo bayan ma na istifham ko ta zo bayan man na istifham sharaɗi na biyu ya zamanto an yi itibarin da ba a yi watsi da ita ba wani lokaci ake itibari ake watsi da ita ana watsi da ita ne in ka ɗauke ta yanzu ɓangare ne na ma ko ɓangare ne na man istifam waji? yawo Thank you. bai shi daya ya fi kare da da kulata ɗin masu kunna yanzu abin nan ta tsaye a yi a haka Eh, ai na hudin nan ya ci a ce shi ɗaya ne kawai a cikin tsakanin magariba da isha'i ba tare da na <laughs> kada abin da abubuwa da ya teku? <laughs> Hmm. lokaci ya yi? ومن وما وألف ثاوي ما ذكر وهكذا ذو إلا أي إن شهر بيتنا شسئين لأكو ومن وما وألف ثاوي ما ذكر وهكذا ذو إلا أي إن شهر ما لم تأهد نعم <laughs> أمكن <laughs> انت بعد ما to wani ne zai yi mana zai mana bayani ba na ya ba da uzuri mun karbi uzuri na mai hmm. aka ambata din menene motul din eh kamar wane ne wane da wane ne الخمس سؤال الذي سؤال الذين سؤال التي سؤال اللوائي سؤال اللواتي نعم مهم. مم. نعم وهكذا ذو عند أي إن شهر haka na ita mazu ta shahara a wurin ƙabilar ɗayu tana menene tana ana amfani da ita a matsayin ne ismul mausul ita ma tana ɗaukan manan manan allazi da allazina da allati da irin su allawa'i da irin su allawati abinda baitin yake nufi kenan alhamdulillah to baki da ke bifa, wa kallati a zalla dairin zatu wa mawbi allati a ta zawatu wani ne zai mana bayanin wannan ban da kai bala ba ka na kama lokaci <laughs> wannan yana da muna ta أولين سؤال الناني أحسنت أحسنت وموضع الله هذا وعلى الناني هرم أحسنت أريد وسط أريد ما شاء الله فالحمد لله ba da bayan sallah za mu abin nan ko ma ka zo mu gama abin nan wata kila abin zai iya yi wa yanzu